وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da yau daren nawa ne ga watan sha'aban daren goma ne ko daren goma ga watan sha'aban ne ko daren sha ɗaya yau ya kai sha biyu na'am daren sha biyu ga watan sha'aban hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha hudu ga watan mars miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na uku cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatsa wallafar al'imamu malik ibn anas al'asbahi al'imamu jarin hijira rahimahullahu ta'ala za mu tashi hadisi na hudu ƙarƙashin kitabu hutun salati ko kuma kitabu auqatis salati sai dai abin da ya fi shahara cikin ruwayoyi na muwabba'in shine wannan kitabu hutus salati babu hutus salati hadisi na hudu malam yake cewa qala wa ne yahya an malikin an yahya bin sa'id an amrata binti abdurrahman an aisha zaujin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annaha qalat in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yusalli subha yansarifu nisa'u mutalabbi'atin bi muruqihinna ma yu'rafna min al-ghalab yake cewa hadisi na hudu yace wa haddathani yahya an malik kuma yahya ya bani labari daga malik shine yahya dan yahya al-andalusi din nan kenan an malik shi kuma ya karbo hadisin daga al-imamu malik din kenan an yahya bin sa'idin shi kuma maliku ya karbo daga malaminsa ya haya ɗan sa'id shine ya ɗan sa'id al mutumin madina ne an amrata binti abdurrahman daga wata malamarsa shi kuma ya ɗan sa'id ɗin wato ya karɓo hadisin daga malamarsa amrata yar abdurrahman kaga kenan an samu kallabi tsakanin rawuna kenan kaga mace da kallabin maza kenan a ce mace tana yin karatu kuma karatun ta yi nisa har ta zama malama rawiya muhaddisa duk matsayin da ake kaiwa a hadisi sai ta kai yadda ake samun alhafiz ashe ana samun alhafiza kenan kaga ga sunan mace a cikin isnadi ko amma yau mata sun gaza ba a jin sunayensu a hadisai wai mata suna ganin wayewa ma in a karatu ne to karatun boko kawai da haka taga ta zama dakta a biology dakta a bangare kaza dakta a bangare kaza amma ta yi izza da addinin musulunci ta ba da himma a karatun addinin musulunci ta zama wani abu wanda ita ma zaƙe musulunci gudunmawa yanzu mafi yawancin mata sun daina ɗaukan wannan a matsayin izza suna ganin ba wayewa ba ne don haka haka ya kai ga yanzu mace da ta ga wata ta dukufa da karatun addini tana mata kallon ba wayayya ba ce da haka sai ka ga ita ƙoƙarinta ya za a yi ta yi karatun boko ta ba da gudunmawa a boko amma addinin ta ba bukatan gudunmawa ne yana bukatan gudunmawa da haka akan karatun bokon za a iya tsaye da komai in ka je neman aurenta za a ce ka yi hakuri malam tana ne tana karatu ba karatun hadisi ba ne ba karatun tafsiri ba ne ba karatun fikihu ba ne karatun bokon ne wai ka yi hakuri tana karatu da haka da an ce maka tana karatu kar ka ɗauka fa tana karatun sahih bukhari nan da ta sauke za a muku aure kar ka ɗauka tana karatun alƙur'ani radda suka yi sauka za a muku aure a kai karatun boko ake yi ana so sai ta zama consultant sai ta zama kaza sai ta zama ma'aikaciyar banki sai ta zama kaza ta je ta yi karatun boko ta zama wani abu yanzu a nan mata suke ɗauka wannan wai shi ne karatun wayewa in ma ka matsa a baka to za a baka amma da sharadi ka yadda in ka aure ta yan e in diploma digirin, masters yadda za ta yi a gidanka in ka amince a yi yarjejeniya sannan a yi muku aure amma ka taba ga inda ka je neman aure aka maka sharadin in ka aure ta sai ta yi saukan qur'ani ka je neman aure a maka sharadin in ka aure ta sai ta sauke bukhari muslim tirmidhi abu daud ibnu majah balle su musnadin imami ahmad ba wanda zai maka wannan sharadin zaka kula da addinin ka ba a yi amma me ake damuwa wai karatun boko to ba wai karatun boko haramun bane ba illa bane amma ga abin da ya fi muhimmanci mana addinin musulunci yana bukatan a ba da gudunmawa kuma wa sai biyu ba zai haɗu ba boko da addini ba zai taba haɗuwa ba in ji waye za su haɗu kuma sun fi zama ma in dai ka ba da muhimmanci akan karatun addini to karatun bokon kama ya fi zama ba ka ga ɗan boko zalla idan aka ajiye shi da ɗan bokon da ya karatun addini sai ga yare na kanshi hatta turancin sai ka ji daban wani ɗan bokon za ka hada shi da bin usman su yi turanci ya iya da bin usman sai ka ga daban akwai ministoci da dama a ƙasar na wani minista kake jin yana turanci sai ka ji turanci yana shigan ka daban wani fasto ka ji in yana turanci za ka turancin akwai juwidi kamar na albani zaria ba za ka ji ba don me su wannan akwai karatun addini da ka turancin ma sai ya fi zama to balle wai ke wai ki ɗauka karatun addini shine zallan wayewa ina wayewa yake ba inda wayewa yake a cikin karatun boko karatun boko ana koyi da ke da ake zaman aure ne yadda ake tarbiyyar yaya yadda ake yin kaza duk ba karatun boko yana karantar da kai abubuwan da zaka mora iya duniya ne kawai kana zuwa lahira babu dan haka kai wanda za a mora a duniyan ka hada da na addini mana amma wai in biyun ba zai haɗu boto a rungoyi bokon kadai wannan sai sa ba mata ba fa har maza yanzu da dama sai ka ji baya jin izza da musulunci yanzu za ka ga musulmi ne amma fa in zai shiga makaranta jami'a kaza yana kyaman ya ɗauki kwas na arabic ko islamic yana jin kunya in ma an ba shi admission anan kunya yake ji waya sai yana arabic a ah, me kake karanta linguistic eh linguistic eh wai ya ce arabic language <laughs> kai ya ware sai ga babin izza da wannan akwai inda in zai shiga sai ya sa kawai za a rena shi kaga yanzu baya jin musulunci izza ko yana ga musulunci ma shi baya ne to wannan yana daga cikin abin da yake kawai musulmi baya mu rika fada cikin kaskanci da kafirai da yan boko suke rena mana din a yanzu suna ganin ba mu da kima ba mu da daraja saboda mu muka zubar da kima yanzu ka duba dai a cikin isnadin an amrata binti abdurrahman daga wata mace mai suna amrata yar abdurrahman ana nufin amrata dan abdurrahman dan sa'ad ɗan zurara ita wannan da kake gani ita ce mahaifiyar abin rijal ansariya madaniya akwai wani wanda ya shahara babban malami ne sunan shi abin rijal baban maza kenan mai duk ƴaƴan da ya rika haifa maza Allah rika hore masa wanda mutane suna ganin haihuwar maza izza ne na'am haihuwan maza izza ne to haihuwan mace kuma kaskanci ne ba kaskanci ba ne al'imamu ahmad ibn hanbal idan kullum ana ta maka haihuwa iya maza zalla iya maza zalla zai ce kai da sauranka ran da aka ciwo kace ka haifi mace zai ce kai ka samu ɗaukaka a wurin allah aka samu wani kissa wani bawan allah duk haihuwan da matan shi take haihuwan 'ya'ya maza ne har ta haifi 'ya'ya tara ba mace ko ɗaya duk maza ne zalla ran nan ta tashi naƙuda tana haihuwa da ya shigo mai aka samu aka ce ya mace cikin dare ne sai ce lailatun sauda bakan dare dare ya yi baki ya haɗare to tun daga lokacin ƙauna da soyayya da yake wa matar sai ya fara rabuwa ya fara baya baya da ita ya fara kyamanta ya fara kaza kulakanci iri iri saboda wannan ya ta mace kawai da ta haifa mishi ana nan falon matsala alaihi al'amad lokaci ya ja matar ta ta rasu ƴaƴan shi maza duk sun yi aure kowa na gidan shi ɗar ma yi aure tana gidan mijinta ya tsufa ya manyanta tsufa ya kai tsufa ya kai ga makance baya gani kafa ma ya zo ya daina tafiya kullum yana ɗaki nan zai yi kashi ya fitsari ƴaƴan duk sun sani amma babu wanda ya bada kanshi ya zai mishi wainiya yana ji da neman abincin shi da iyalansa to amma cikin 'ya'yan wa zai turo matar shi ko 'yar shi ko ɗan shi zai kula da don babu 'yar da ta ji labari tana gidan miji haka ta taso ta bar gidan miji. ta zo ta wanke mishi kashin ta wanke mai tufafi ta mishi abinci ta mishi kaza kwana ɗaya biyu ana ta mishi da wani baya gani bai san waye ba rannan sai ta wai ke kewa sai sai ta ce ni ce lailatun sauda bakin dare ya fara kuka don ya san wace ce ya ce Allah miki albarka ki yafe ni yana kuka yana tuba kaga ita ta mishi rana kuma galibi ka duba 'ya'ya mata sun fi tausayin iyaye akan 'ya'ya maza galibi ko a ɗan uwanka ne ka duba yayyanka da ƙanninka ka rika kula zuwa suka fi tallafa maka ko aurenka ya tashi ka duba ka ga suwa suka fi ba su da shaidan amma duk abin da akwai za ta iya buga a dace don aurenka a haɗa ma akwati a haɗa ma lalle na al'adun na a haɗa maka kaza a haɗa maka kaza in an zo ana tsakiyar biki abinci ya kare haka za su buga a ci bashi ta nan a ci bashi ta nan wai dai karka ji kunya dan uwanka mazafa fa a kai karka ɗora kanka wahala fa abin da ya samu a yi mata ya tsara <laughs> amma su za su ce babu abin kunya to ai anti babu kai ka daina maganan babu me amfanin mu muna yan uwanka ai ba maganan babu haka za su kukkurta ka ga an rufa ma asiri ai yan uwa mata akwai rufin asiri kowa ya san sirrin ai eh, man salif za ka zo ka gane <laughs> to yake cewa an amrata binti abdurrahman daga amratu yar abdurrahman kaga wannan fa mata su rika mai da hankalinsu lalle yadda ake samun mata suna karanta likitanci mata suna karanta kaza muna jin daɗin haka muna samun wakilci abinda kafirai za su mana za su tare mana abinda namiji ne zai yi wa mace yanzu mun samu mace za ta wakilci wurin namiji ba zai je ba kaga dai mun samu ci gaba amma me ya kamata kuma a samu mata da za su zage a karatun addini din daga ta kuma a ji kuma sun ba da kariya ta nan mu ji mun samu almuhaddisa rannan na faɗi wani littafi da shek mashhur alu salman ya rubuta ya sa wa littafin suna ina inayatun nisa bil hadith kulawa da aka samu mata sun bai wa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama mata suka ba hadisan annabi gudunmawa da addini hadisan annabi yadda aka samu tarihin musulunci mata sun ba da gudunmawa yanzu da kai kwana uku din nan ba wasu littattafai silsila ne a jere ɗaya bayan ɗaya littattafai har guda goma sha ɗaya aka samu wata mace ummi abdillah ummi abdillah binti sheikh muqbil ibn hadi alwadi'i sheikh muqbil ibn hadi alwadi'in nan mutumin yaman babban malamin hadisi yarshi eh, ana ce mata ummu Abdulla. kwanan tana wallafa littattafai da dama to ta yi wasu silsila ne wasu littattafai goma sha ɗaya a jere aka tura a wani guruf na mutanen saudiya ta kwana uku da ya wuce na ji amsar min da litattafan duka goma sha ɗaya littattafai na kowane ɗaya ka ɗauka kai kam ka san an zuba ilimi in ta zo ta farijin hadisi ta ce akhrajahu abu dawud wa tin sai ta ce wa sahahahu walidi babana ya inganta yar malami ne har yanzu tilga ya safi ba akwai wani gurba ne da mutane saudi aka turo wani nasiha ne masu tsada daga wata baiwar Allah yar shaf Muhammad Nasiruddin Al-Albani ita kuma nasihu masu tsada ga mata ɗaya bayan ɗaya ina ga har guda 29 duk sai da na kwafe su da biyu to kaga akwai mata masu ba da gudumawa addini ko almarwaziya karimatu yar wace ce yawon almarwaziya yar marwas kenan to ka gaba to ka gaba a sha na samun muhaddisa a ciki yar shaf nasiruddin al-albani ba ɗaya daga cikinsu ita wannan wacce na rubuta nan hassana ta sunanta hassana hassana binti shaf muhammad nasiruddin al-albani akwai kuma sakina ita ce take da wani littafi sunan littafin sa'altu abi na tambayi ba babana sunan littafin kawai sa'altu abi tambayoyin da ta rika yi wa babanta dinin Albani yana da rai duk tambayin da ta yana ba ta tana rubutawa to an zo an da littafin bai daɗe ba mujalladi daya sa'altu abi sunan ba kawai sunan tafi, na tambayi babana to ita wannan kuma hassana ɗaya daga cikin ƴaƴan nasiru Albani yana da rai ta je ta samu ta ce baba kana wahalar da kanka safe dare rana da sat rubuce rubuce ka hutar da kanka baba ya ce ke tun kafin haifi uwarki shine aiki na duk wanda zai kawo mishi tangarɗa to wallahi sai na zubar da mai shi ta ce to baba ka yi haƙuri ni kuma zan rika taya ka in ka rubuta littafi sai ka ban ni zan rika fitar maka da fihirisa in ka kula da duk littattafan nasu ne albani kuma fihirisan shi yana zama daban za a maka fihirisa na ayoyin da suka zo a littafin a maka fihirisa na hadisan da suka zo a littafin sannan a maka fihirsa na gaba ɗaya babuka babuka to ita take fitarwa ta can an gama babu aban ni ni ne mai fitar da fihirsa kuma haka aka samu mata suna yi amun matan mu na Najeriya da Afirka mun ɗauka karatun boko shine wayewa ke kai a can ma baki goge ba a addinin baki goge ba la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i gara ma ki rike na addinin in kin je na can sai ki zurfi sai abin ya yi albarka yake cewa to daga amrata yar abdurrahman an aishata ita wannan amrata din ta karbo hadisi daga ummuna aisha a cikin ɗaliban na na aisha mata aka ce babu wacce ta fi rike karatun aisha da rike karatu a ɗaliban aisha sama da ita amratu wannan wato a cikin ƴaƴan a cikin ɗaliban na na aisha akwai su maza da mata mun san akwai urwa to a cikin mata ba a samu jajirtacciya mai hazaƙa irin wannan amratu ɗin ba tabi'a ce to ita wannan amratu ta karɓo daga malamarta aisha aisha kuma zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama uwar mu kenan ai in ka ce ba haka ba kuma za a ce to ai dama uwar ne aka ce hmm, ummul mu'minina dan shi ta. mu ba uwar mu ta ta da ba a ce da kai ba ummul mu'minina uwar mu'minai aka ce da ma ce kai kai mu'mini ne ba ka ciki shi kenan ai annaha qalat lalle ummuna aisha tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kana dinnan wato in dinnan inna ne amma mai mukhaffafa min as-saqila an sassauta shaddan ne shaddan dan me zai nauyi a ce maka inna kana rasulullahi sallallahu alaihi akwai nauyi a harshe sai aka rangwanta shaddan aka mai da wurin sukun kawai sai aka ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma dan fassaran shi fa zaka fassara shi a matsayin inna din kaga da yace in kana to ai zai nuna maka in dinnan mukhaffafa ne saboda me kaga kana kaga kana anan ai ismu inna ne ismu inna kuma me yake dauka fataha ne inna allah sai kace inna allah to kaga allahu ai ka kwafsa da kace inna allah dan ismu ka inna sai dai dauki fataha ismu kana ne yake daukar rufu'a wa kana allah sai kace wa kana allah ka ka rusa ka rusa gidan sai ba wai aka ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lallai tabbas manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance la yusalli subha lallai lallai manzon Allah na sallatan sallar asubahi fayansarifun nisa sai mata su fice mutalaffi'atin bi murudihinna suna lullube da mayafansu ma na ba a iya gane su min al saboda duhu duhu to yanzu karka manta ana babu hukuki salati babi da yake koyar da mu lokutan sallah to babin nan da yake koyar da mu lokutan sallah to yanzu a nan hadisin ne muhallu shahid da ya sa maliku ya kawo hadisin shine a nuna maka lokacin sallan asubahi kenan wai manzon Allah kasance yana yin sallan asubahi mata sai su fice suna lullube da mayafansu ma yi min al galas, ba a iya gane saboda min al galas akwai duhu duhu to ma yu'rafna ba a iya gane su min al-ghalas saboda duhu duhu yana daukan ma'anoni guda biyu na farko ma yi min al galas ba ka iya ganewa waɗannan mata ne ko maza ne saboda min saboda duhu duhu akwai da yana nesa yana zuwa za ka rika mishi ganin kamar mace ce sai ya kusa zai ga ashe namiji ne akwai wanda ya tana nesa sai ka mata ganin kamar namiji ne sai ka kusa sai ka ga ashe na afiya mace ce to sannan duhu ba ya sa ka gane mutum namiji ne wannan ko mace ce in ba murya ba to matan suna ficewa ba ka iya gane waɗannan mata ne tukuna ko maza me yasa ba ka iya bambancewa saboda me min al saboda duhu duhu to ba a iya ganewa wannan sai daga cikin ma'anoni na biyu ma yi urafna min minal ghalat na'am ka gane mata ne amma ba ka iya gane wace ce wannan a cikin mata e ka gane ta tana tafiya dai mata ce amma yar makociyar ku ce mahaifiyar su wane ne yar wance ne ba za ka gane ba sabida me min al sabida duhu duhu duhu yana sa ko namiji ne ba za gane waye wannan ba sai ka haska ko kuma sai ya matso ko sai ya yi magana to duk wannan yana iya ɗauka to wasu malai suka ce in yana ɗaukan ba a iya gane wace ce wannan amma dai ana iya gane mace ce to suka ce mutalaffatun mutalaffiatin bi murudihinna suna lullube da mayafan wato ba lullufa kaɗai a jiki ba suna lullufa har kansu sai zube har fuska wanda zai zube a fuska kaga matsayin niqabi sauran kuma ya rufe duk jikin su gaba daya dama akwai hijabi wannan mayafi na kaɗin kuma ya zo ya rufe har fuska a matsayin niqabi kenan dan haka ba a iya gane su ba za gane wance wance ba ce don ta rufe fuskanta sannan waɗanda kuma suka ce a'a ba za ka gane ma mace ce ko namiji ba kaga wannan ko bata sa abu a fuskanta ba za ma ka gane ba to a takaice ya nuna mana lokacin sallan asbahi ana yin sa a lokacin akwai duhu duhu sai dai zahirin hadisin kamar yana cin wani karo da wani hadisi da al-Imam bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Abu Barzat al-Aslami da yake cewa lalle manzo Allah kasance yana idar da sallan asbahi shine ya'rifu ar-rajulu jalisu a lokacin da mutum yana iya gane abokin zamansa kenan me lokacin da za a shiga sallah kai ba za ka gane wa a gefenka amma lokacin da an sallama idar fa za gane wa ne yanzu a gefenka me yasa saboda duhu kaga lokacin ba wutar lantarki a tibalbal ma ai lokacin babu amma dai akwai irin nasu amma me ya nuna kamar masallacin babu irin wannan wadatattu da za ku haska masallacin to za ku zo sallah kai baka san da waka hada sabo ba amma lokacin da za a zo idarwa kaga an ci lokaci a sallah to lokacin an samu haske da za ka iya gane wane ne abokin gefen da yake zaune to amma can kuma yace ba ka iya gane saboda me ghalat duhu duhu yanzu kaga a zahiri kaman akwai cin karo akan wannan babin kenan sai alƙazi iyad sai ya ba da amsa da cewa babu wani cin karo idan an kula da hadisi wannan hadisi yana nuna la'alla hadha ma'a ta'ammul lahu aw fi halin duna halin wa zaka bi fi nisa'in mughaffatur ru'usi ba'idatin 'anil rijali wato wai yana nuna cewa sallan annabin lokaci lokaci ne wani lokacin ta iya yiwa ana idarwa haske hasken bai bayyana ba sosai wani lokaci kuma za a idar haske-hasken ya bayyana sosai sannan kuma yana iya ɗaukan wani lokacin mata ɗin ba a gane sun fa ba wai don haske ba ne a'a saboda sun rufe fuskansu ne yake nan, sannan na biyu ai mata a zamanin annabi yadda suke sallah tsakaninsu da maza akwai tazara mai yawa to in nesa da suke da kai ba za ka iya gane wace ce wancan wace ce wancan ba saboda nesa da kai da kake da haka sai zama nisan da take sai zama duhu tsakaninka da ita ya karu akan na farko sannan ta wani wuri in ka duba lokutan sallah yana canzuwa yanzu ga akwai lokacin da lokacin da alfijir zai keto sai ga hasken ba shi da yawa sosai akwai lokacin da alfijir zai keto sai ka ga garin ya waye sosai kaga ana iya samun bambancin lokaci yanzu lokacin da za a wayi gari asuba akwai hadiri akwai ruwa za ku idan da sallah ba ga hasken sosai ba duhun zai fi yawa sabanin lokacin da ba hadiri da sauran kaga akwai yanayi yanayi da haka yake kasancewa to in an dudu waɗannan nasoshin sa ga babu cin karo na zahiri a fili yake cewa wa haddathani an malik an zaid bin aslam an عطاء بن يسار عن بكر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس faqad adraka al-asra yake cewa wa haddathani an malik kuma ya zanta mini an malikin daga maliku shi kuma malik ya samu hadisi an zaid bin aslam daga malaminsa mai suna zaid dan aslam shi kuma zaid dan aslam ya samu an aba ibn yasar daga aba dan yasar wanda tabi'i ne ran nan mun yi magana a kansa shine da yake ce aba dan abi rabah dinnan wa an busr bin sa'id kuma har wa yau bayan asa'u dan yasar eh, wannan shi zai dan aslam ya sake samun hadisin a wurin busur dan sa'id kaga ya samu hadisi ɗaya wurin malamai biyu ke in ba a wadatuwa da malami ɗaya ka ce ai kai ka riga ka karanta littafin riyadu salihin da ka dirran da ka ji malami ya sa riyadu salihin ka ta mun gama da ta za ka je ka sake ɗauka sai ka karu da ilimin da da baka sani ba ka ake yi da haka ya sake je a wurin busur dan sai da busur dan sai zai baki ya ta ah, karka gaya mu wannan abau ya bani a ah, duk sake je ilimi ne sannan kuma wa anil a'raj ya sake wa har wa yau daga al-imam al-a'raj hmm, al-imam al-a'raj me yasa ake gaya mishi al-a'raj me ma'anan al-a'raj gurgu na'am laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun al'a'araj gurgu kenan shine to shi din gurgu ne amma hamshakin malami ne sai sun lakabin ya bi shi wannan ba cin fuska bane sifan ne ya shahara kamar yadda al'amash ya zo ya fi shahara akan sunan shi ma Sulaiman to haka shi ma al-Imam al-A'raj za mu zo mu yi magana akan al-Imam al-A'raj wani lokaci insha Allah kulluhum dukkanin waɗannan tabi'an yuhaddithunahu sun riƙa ba da wannan hadisin ga zai ɗan asalan daga wani sahabi su suka karɓo sun karɓo wannan hadisin an abi hurairata daga abi huraira su tabi'ai ne duka sun samu karatun ne a wurin abu huraira kaga ya nuna maka gai a takaice su ɗin ɗaliban al'imamu abu huraira ne abu huraira kuma yake ce musu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man adraka rak'atan duk wanda ya riski raka'a daya a sallah min as-subhi a sallan asuba qabla an taqulu ash-shamsu kafin rana ta bulla faqad adraka as-subha hakika ya riski sallan asuba me ake nufi kenan ka zo masallaci sallan jam'i da asuba amma ka makara amma dai ka zo masallacin ana raka'an karshe amma kuma rana yana dab da bullowa kaga da ya bullo ka ya tono ai lokaci ya shige to amma sai ka zo kafin ranan ya bulla ka samu dai ka riski raka'a ɗaya na ƙarshen to shi kenan faƙad adraka baha. hakika mai shi ya riski sallan asbahi ma'ana na ɗaya kenan ma'ana ta biyu shine ta iya yiwa sai ku makara dukkan a masallaci ko kuma limami ya makara bai zo da wuri ba ko kuma ya zo da wuri amma dau dogon karatu har ya kai ga ana cikin sallah sai ga wani ya zo daga ga kai liman rana ya fito ba to idan Allah ya sa ya yi raka'a ɗaya dama kuna na biyu ne to ya karasa kai kun samu sallan asibiti amma ka zo aka ce rana ya fito ko raka'a ɗaya ba a yi ba to yanzu dai kura mako kuke amma ba ku yi sallah asuba a kan lokaci ba shi ne magana sannan kuma ka san lokacin da rana ke kan fitowa yana fitowa tsakanin kaban shedan guda biyu to sai ka tashi sallan asuba a makare ga rana kusa fita kai sauri kai alwara to ka zo ka yi raka'a ɗaya sai rana ya fita ba matsala ka samu sallan asuba a lokaci jam'i ne kawai dai baka samu ba amma ka samu sallah a lokaci to sai ke cewa wa man adraka raka'atan duk wanda ya riski raka'a ɗaya min al'asri a sallar la'asar wanda ya riske da ka'a ɗaya min al'asri a sallar la'asar ƙabila an tagruba shamsu kafin rana ta faɗi wato kafin rana ta faɗi amma ya riske da ka'a ɗaya kaga dama asar lokacin shi na ƙarshe na ƙarewa a yaushe a lokacin da rana ya faɗi ne ai to shine magana haka na'am yayi na'am yake cewa wa man adraka rak'atan duk wanda ya rike raka'a ɗaya min al-asr na la'asar qabla an taghruba ash-shams kafin rana ta fadi faqad adraka al-asr ya riga ya riski asr kenan baka samu la'asar a farkon lokaci ba saboda uzuri amma al-udhru shar'i uzuri fa na shari'a uzuri na shari'a shi ake magana to duk wanda ya zo bai yi la'asar ba yana ƙoƙarin ya yi ya yi raka'a ɗaya sai rana ya faɗi kaga saura raka'a uku raka'a uku zai yi su ne ai bayan lokaci ya wuce to ba matsala ya riski la'asar a lokaci yanzu me yake nuna maka akwai alwaktu baruri, akwai kuma alwaktu alkhiyari akwai lokaci zababbe shine farkon lokaci akwai lokaci na ƙarshen lokaci shine lokaci na larura to yanzu abin da ake magana lokaci na larura yana kaiwa ne zuwa ga shigan wani sallah amma lokacin larura na asuba da rana ya bulla shi kenan lokacin larura ya kare amma a zahar yaushe lokacin laruran shi zai kare illa asar ya shigo lokacin larura na la'asar yana karewa ne in rana ya faɗi wato magariba ta yi to yanzu mun samu hadisai guda biyu ya zama muna da hadisai guda biyar malam baba baka kunna janareto ba za mu shiga karatu na biyu ba mun ce a rubuta suna ina sunayen nan akwai karatu na biyu ina janareta malam baba kowa sunan shi ya shiga cikin takardar nan to ina sauran to malam baba ku sa sunanku na a na'am shi darasi na biyu shi ma darasi ne mai muhimmanci shi yasa muka so da aka ɗauke wutan da an kunna janareta Dan babban darasi ne shi ma za a yi ta ne ta ƙare za a yi ta ta ƙare insha Allah a kaga alhamdulillah an daɗe ana karatu ko to alhamdulillah to shi kuma al'amarin karatu babban abu me ake bukata me babban riba da ake so a samu a karatu yawwa iftida'ul ilmi al'amalu aiki da karatu aiki da shi shine babban riban karatu in za a ta karatu ba a aiki sai dai a yi cika baki to ya zama abun bai ba shi karatun addini kuma practical ne ba theory ba ne kawai in aka yi theory sai a ga aiki al al'imamul bukhari cikin sal bukhari ya yi babi ya ce babun al'ilmu kabla alƙauli wal'amal a yi ilimi sai a gaya wa mutane to kuma sai a yi aiki Allah ya ce wa quli imalu fa amalaku. shi addinin musulunci aiki ne da shi sosai wanda mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ko mutum ɗari ko mutum dubu ba za su iya ɗaukewa ba yana bukatan hannu da yawa in ma hannun duka al'umma ne a ciki sai dai a yi abin da aka yi don haka ayyuka ne da yawa Sheikh muhammad nasiruddin albani yace ayyukan addinin Allah ayyuka ne da yawa kuma hanya ne dogo yace ba gayan mu babban manufan mu ga mun kai ƙarshen hanyar ba amma burinmu mu mutu akan hanya yace shine babban burinmu to aikin addini da aikin karantarwa baya tafiya sai an samu bangarori da dama na mutane kowa sai ya sa hannu to sannan Allah madaukakin sarki sai sa albarka a roki Allah nasara sai Allah ka nasara amma a zauna ba a yi komai ba da an yi magana sai addu'a a addu'a baya yiwa sai da aiki da haka annabi ne zai kwadaitar da sabon shi a yi addu'a a lokaci guda kuma zai ce to a tashi a yi aiki ba maganan zama ba ne dole sai an tashi an yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin annabawan ma ba a yi irinsa ba kuma dama shi ne cikamakin annabawa ba sai an ce ba za a sake irinsa ba dama ba wani ma bayansa Lanabi ya ba a abi haka ya yace amma da Allah turo manzon Allah shi ɗaya. ina ne karantarwan manzan Allah yau bai shiga ba a duniya babu inda bai shiga ba lungu da sako amma fa a zamaninsa da ya rika isar da addinin babu gidajen rediyo babu gidajen talabijin babu gidajen jaridu babu kafafe na sadarwa facebook whatsapp instagram twitter telegram duk babu waɗannan abubuwan ba youtube amma ina ne bai shiga ba ya shiga ko'ina. shi manzon Allah ya ba da lokacin shi da sa. duk saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ya yi alkawarin sai ya isar wa duniya gaba ɗaya su kuma sahabbai suka ce sun ɗauki nauyi duk abin da manzan Allah ya isar musu sai sun wanzar da shi ga ko'ina a duniya amma ba waya ba ne ba midiya ba ne ba gidajen tv bane ba kafafen komai bane da ƙafa hadisi ɗin annabi ya ba za su iya tafiyan kilomita dubu su ga sun yada a ko'ina haka suka yi ta yada saƙon allah ko ta ina abun bai taba kwanciya ba haka allah madaukakin sarki ya albarkaci abu ba ibnu nasir al-fihri tun daga madina ya hau dabba bai tsaya ba har mai dubu dalilin isowar musulunci kenan daga maiduguri musulunci ya baje ko ina a afirka babu inda musulunci bai shiga ba da haka wahalhalun da suka sha a lokacin ko kwatan shi ba ma sha kuma addinin musulunci yana yaduwa cikin sauki da waɗannan abubuwan saukin manzan Allah ya same su a lokacin manzon Allah zai amfani da sauda ba a sha wahalin da aka sha ba da ka shehu usmanu dan fodiyo yake cewa yana kira ga ɗaliban ilimi da malamai su rika tafiya da duniyan su. duk abin da su ya zo wanda wannan abin in an bi zai ba da sauƙin yada addini a yi sauri a lokacin da aka fara aiki da abin da ya tafi su microphone da speaker din wannan da makamantansu wasu musulmai sun yi kyaman amfani da shi don ana da kiristoci suna amfani da shi a cikin coci da sauransu sai aka yi ta kyaman abun daga cikin waɗanda suka yi ta wa musulmi kai a lokacin akwai shek abdulrahman ibn nasir al-sa'idi akwai shek muhammad ibn salih al-usaimin akwai kuma shek muhammad nasir din al-albani bin ba yake cewa wajibi ne dole ne musulmai malamai ɗaliban ilimi kar a sake a bar kafafen sadarwa wa kafirai da kuma manya. waɗancan suna shiga ne su yaɗa manufofinsu na banza to ya kamata dole mutanen ƙwarai su su shigo su yaɗa manufofinsu na alkhairi domin za ka ga yaro za a ba iya tarbiyya a waɗannan kafafen sadarwa facebook whatsapp sai a rusa mishi tarbiyya to wannan ma fa ana tura alkhairai da ba a tura me kake tunani za ka mutu ya ja labarin gara ana ta baka a facebook ba na gari yadda ka san qur'ani ne ta haka zai zai dauka suka ce to kar a bar waɗannan al'amura ya zama na makiya Da haka abubuwan sharri suna nan da yawa amma abubuwan alkhairai ba su kai na sharri din yawa ba ba har yanzu yau idan ka je ka kama waɗannan tattoci da ake da su a youtube waɗanda suka fi samun subscribers su ne tashoshi na 'yan dirama idan aka ɗaura fim a sati ɗaya sai ka ji darekta ko producer yana cewa a sati ɗaya ya samu ribar miliyan goma sha a sati ɗaya tashoshi na karatun addini kuma ba a samun ko kwata kwatan ma kwatan kwata ba a samun goma don me subscribers sun sun yi kada. waɗanda suke zuwa su sauke diramomi a waya ta youtube allah kadai ya san yawan waɗanda suke sauke na karatun addini ba, babu yawa tashoshi da ake da su yau na musulunci farko aka samu sunna tv aka zo aka samu africa tv aka zo aka samu manara aka zo aka samu yanzu irin albani tv duk in ka tattara har yanzu ba mu da tashoshi cikakkun na musulunci irin waɗannan da na fara irga da za ka sun kai guda goma amma na diramomi na fim kaɗai, Allah kadai ya san yawansu na indiyanci Allah kadai ya san yawansu farna da yawa to a takaice bari mu kawo abun kusa mu tattara bayanan da za mu yi yana da kyau yadda muka kawo bayanan na manzan Allah yadda abin ya yadu ran nan ina maganan cewa Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen farko da ya tashi yace ya taso da sha'awar yayi ta wallafa littattafai ba karantarwa ba sai ɗaliban ka ta amana yanzu al'umma sun fi buƙatar karantar da su manufan ka rubuta littattafai ka yi ta karantarwa mun za mu ta shigarwa littafi a haka suka yi ta ta je shigar littattafai da ka sai zama in dai a zamanin nan ne ba a samu malamin da aka rubuta littattafan kamar Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin ba a wannan zamanin ba a samu malamin da ya samu gatan ɗalibansa kamar irin Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin ba tun yana raye suna yi bayan ya mutu ma suna tafi suna tattara kasakasan yana koma littafin wannan sharhin mu ba nan na gabana mujallabi hudu ɗaliban ne suka ɗauki kasa ɗin sai suka jure zama littafi bayan suna wannan suka sake bude tasha da dadewa sunan tashan ma ibnu tufaimin sunan tasha duk darussan ana yi kaga kenan me ga karantarwar ga littattafan duka an yi to babban abu da ake dubawa idan malami ya tsaya ya karanta waɗanda su kuma suka ɗauki nauyin yaɗawar su ba su da lada ne suna da ladan ladan da malamin zai samu su ma za su samu ɗari bisa ɗari ba tare da an rage nashi ba haka za su samu kari bisa da yanzu da awar shek abubakar mahamudu wuri mutum ɗaya ne ya rika ɗaukan nauyin su har ya rasu shine alaji cancangi duk inda da awon gumi ya shiga a duniya dalilin alhaji cancangi ne da ake sa dukan a tashan kaduna sai da da'awar ya je inda shek gumi har ya rasu bai taɓa zuwa ba waye ya yi sila shi cancangi ne duk inda muryar ya je wa ke da ladan kisarwa cancanci ne to haka duk wa'azin da malami zai duk karantar wanda malami zai duk inda karatun zai je wanda zai sauki nauyin karatun yanzu ko ina ba ya fi kowa yawan lada ba tare da an rage ladan malamin ba shi ma na da nashi ladan to waɗanda suka san haka sai zama ba sa yarda su yi asarar ladan tun da dai ba su da ilimin su karanta yanzu manzon Allah da ake mishi wahayi sahabbai so ba a musu wahayi ya za su samu a wahayin annabi yana bayarwa zai su kai me yasa aka kira mus'ab dan umar da awwalu safirul islam farkon jakada farkon ambasada na musulunci da in ya ɗebo ya ɗebo ko sai ya garin madina sai ga zaka annabi yana shiga madina kowa ya shiga musulunta kawai har ma ana taron shi ana mara balale da zuwa dan an riga an isar da komai kaga sun ɗauki nauyin isarwa sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar su tun daga duniya har lahira ai haka ne bayanan ko to yanzu abin da ya kamata a yi muna ta karatu a nan mutane da dama suna bukatar lokacin an ɗauka a tura a wasu wani lokacin za mu zo rekodin sai ya kaɗe sai ga akwai wanda shi dama tun da aka fara yana bi amma sai zo ya rasa wasu yanzu da muka soke da yasu tsari ina aka zo aka wajen mutane suna ta magana ina za su samu konflikt da rusa to tun daga ni har kowa ba wanda yake da shi complete wani in ya tambaya an ce to za a nemo haka ne sai ga an an rasa ko wanda ya taba turo memory nashi daga sokoto to Allah ya sa wani lokaci in na dan tara sai in je kwamfutar Muhammad Sani a bakin ko sai tuye akan hard disk shi to wanda yake bukata sai ya je a tura to Allah ya sa ya je aka tura wasu da aka kai sai ya ji dadin samu bai samu wasu ba kan ta iya abin da ya sauka kenan wani lokaci za a zo rikodin ya yanke to muna samun matsaloli irin waɗannan to ya kamata mu san yadda za mu yi mu samar da abubuwa na midiya da zai tafi da zamani duk abin da za a yi ya zama muna ɗaukar shi ya je duk inda zai je akwai wanda za ka mafa a kasashen nan ba wani zai kira ka a libya ko bai kai sati wani ya kira ni a libya za ka ban kasan waje abu kaɗan sai da ya yi tafiya to za mu ajiye asusu ne yanzu a nan wurin Ta za ana ɗaukar facebook live amma da wayan majalisun eh wayoyi ne na malam isa da wancan malamin suke ba wa fi sabila kuma su ba da lokacin su dauka amma sayan wayan ya fi karfin majalisun ne bari in ji tukuna da kyau sayan wayan ya fi karfin majalisun ne bai fi karfin majalisin ba waya da za a saya nawa ne za a iya cirewa a sai waya dubu talatin da biyar za a samu amma takan hand ba sabo ko in za a nemi sabo mai kyau sai an yi na dubu hamsin ko sittin ko saba'in kuma idan kowa ya sa jari aka sai waya kowa zai samu ladan to amma ban san ko an kosa da ladan ba ne ban gane ba yanzu in kai kai ka zo na kai karatu ka samu ladan ka ɗau karatu ba in ka sa kuɗinka kuma aka ɗauka wanda yake ko ina shi ma bi Allah kaɗai ya san yawansu ka ka samu ladan nan ka samu ladan can ko to yanzu a zaman nan namu a nan ga suna mutum sha tara mutum sha taran nan ba za a iya hada kudin da gobe za a ja sai waya bane ko ko rowa ne za a yi ta kare ne na ce karatu da mu da muke nan da wanda yake kallon mu yake sauraron mu da wanda zai zo ya ji daga baya da waɗanda suke gidajen suke ji da waɗanda suke majalisa suke zaune suke ji muna neman amsa ne a wurin kowa da kowa wannan aikin lada na'am na'am eh, eh muna ɗauka abin nan don haka muna neman a fitar da matsala me zai hana a sai waya a sai waɗannan abubuwan ɗauka a daina jone-jone da kujerar nan a samu abu standard a samu layuka waɗanda za a sa su a waya ino ana da data ino wanda an zo kayo yawan ba network a wannan za a juya akan wannan network din sannan kuma ko da yaushe dama waya ne na abin nan ko da yaushe dama sai karatu ne dama za a rika barin shi ne da caji na shi don haka dole ne yanzu mu yi zama a yi ta ta kare a tabbatar za a haɗa kuɗin waya ɗaya waɗannan abu da ake ajiya na wuta da sauransu nawa ne gaba da yake sayarwa misali in mun hana dubu hamsin zuwa dubu sittin za a iya hada su ko ba za a iya ba eh to za a yi ta ta kare a dace za a yi kuma yanzu yanzu a yi ta ta kare mu ga majalisi yanzu me za ta hana waɗanda suke nesa za a ba da lambar waya da account number wanda zai tallafa ya yi waya ya kawo tallafinsa za mu buɗe foundation ne za mu buɗe wani attakaful wani foundation ne wanda ba shi ba ma fatan ya sa ya ta har lahira foundation ne na asayi waya a yanzu za a yi wa foundation ɗin suna kuma zai ci gaba da wasu ayyuka na alkhairi amma dai yanzu ga babban abin da ake bukata na kokon bara da sauransu yanzu idan wani a nan ya faɗi jinya a kai shi wurin likita aka ce ana neman naira dubu ɗari kafin a mishi aiki ya samu lafiya ba shi da wannan halin ba za mu iya tara ba za mu iya kokari a nan mu haɗa mishi dubu ɗarin ba za a iya ko ba za a iya ba to wancan ya samu lafiyan jikin shi dan ka samu lafiyan jikin ka kawai ta Allah baka aljanna dan kai lafiyan ka kalab wanda ya mutu da jinya ta sai ka mutu da jinya sai wuta lafiyan jiki ba a kai mutum aljanna ko karatun addini ne ke kai mutum aljanna to shi jihadi din nau'i nawa ne akwai jihadin rai kayi ba kai ba kana jiran sai sharuɗan sun shiga wa ya maka kafin ka mutu ne zai shiga jihadun nan kaga ba mu jihadul mal ba jihadin dukiya jihadul ilm jihadin ilmi jihadin dukiya za ka cire kudinka ne a matsayin jihadi ba annabi ya ce duk mutumin da bai je jihadi ba amma ya ɗauki nauyin mai zuwa jihadi za ka je jihadi ne sai cire kudi ya sa maka makamai da guzurin abin da za ka ci a hanya duka ya cire kudi ya sai abincin da zai ishi iyalanka har ka je ka zo annabi ya ce kana da ladan mai jihadi haka ne aiko to wanda ya ɗauki nauyin abubuwan nan da muke magana shi kuma ladan shi nawa ba zai samu ladan jihadin ba lokacin da muke karatun kitabul jihad a cikin riyadus salihin mun kama magana shi salih al fauzan da yake cewa a wannan zamanin babu jihadi mafi girma kamar jihadin da'awa kamar jihadin ilimi yanzu da muka yi magana facebook kaza kaza abubuwan barna fa sun fi yawa to me yasa mu ma ba za mu sa a mu ga mun bude kofofin alkhairi ba ta dalilin su mutum nawa za ku shiryu la an yahdi Allah bika rajulan khairun laka mimmi min humurin ni'am da haka muna neman agaji da tallafi a yau yau din nan a hada kudin sayan waya a je a saya a hada kudin da za a je a sayi wani abun ko a gombe mu tura wasu su je su sayo da haka zan fara bin suna ɗaya bayan ɗaya kowa mu ga me zai bayar mutum da zai tashi ya karba kuma mai nauyi tallafi mai nauyi ba kaɗan ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masallaci da sahabbai ana karatu wasu mutane suka zo mu tabin nimar sun zo ne amma daga can dazuzzuka da su. ba su da rigan sawa da fata da ganye haka suka rika rurrufa al'auransu ba ma rigan sawa suka shiga annabi idon shi suka da hawaye dan tausayi kuma sun musulunta ne hankalin annabi ya tashi idon shi ya ya bar karatun ya haye minbar ya fara wa'azi yana fada wanda ya cire dukiyarsa ya bayar Allah zai ba shi lada Allah diya ya jawo lankoshi masu karfafa gwiwa sai kowa ya lubba a ce komai ba sai wani ya yi tashi kawai sai ya je gida yana zuwa sai zo da wasu tufafin sawan shi yana kace ya rasu da za gashi na ba fi sabilillah wani da ya ga wancan ya kawo shi ma ya tashi ya sa hannu a aljihu duk abin da akwai sai ya bayar wani akwai buhun dibino akwai buhun masara sai ya ya dauko buhun ya zo ya aje haka sai manzo Allah ya fara murmushi fuskar zaka kamar hasken wata sai manzo Allah faɗi hadisin can da ya shahara ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta wa musulmi wata sunna da aka kashe ta Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna yana magana da da wancan mutumin da ya fara kawo wa'i annabi yana ta jannati ba wanda ya kawo wancan shi ya fara kawo annabi yace da suka ga sai suka kwaikwaye ka annabi yace za duk wanda ya bayar bayan ka aka samu ladan shi cikakke kuma shi ma na da cikakken ladan ba tare da an rage nasu an baka kowa da nashi to za mu fara kiran suna ko kuwa za mu fara ganin bawa ya zama sanna bil islami na'am Ɗaya biyu uku na'am waye bayar a takbir ba mu ji kabbara ba malam isa Allah ya saka da alkhairi shi muka ce shi ya fara bada wayan shi ake ɗauka wannan abun na majalisi kaga ya sunan zamana farko da shi aka fara ɗauka sannan kuma a yanzu shi ya bude wannan sunna ya ba da naira dubu biyu da za ni kabaran ba a ji ba ai ya ba da naira dubu biyu to ga wannan malam shu'aibu ko malam ya wannan dubu ɗaya nawa ne to ka tashi kana taya ni malam ya'u ya ba da naira dubu ɗaya kuɗi a hannu ba bashi ba yawwa malam ya'u wani suna aka rubuta ne muna yi muna makin ne malam ya mai aka rubuta ne ah, malam malam ya abu wani suna aka rubuta ah, ba sunan shi a cikin na sunan malam ya a nan me aka rubuta Na, to to to Allah biya malam dubu ɗaya ko malam yawo ya ba da naira dubu ɗaya ba mu ji kabbara ba eh lancin mun ke yi ayi. Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai mizani na'am sai waye eh, malam abdulmumin allah ya saka da alkhairi malam abdulmumin allah ya saka da alkhairi ya ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyar a takbir ba na jin kabbaran ba akwai sunan shi nan kamar ban gani ba suna farko farko sa'an eh to an abin nan ne ban gani ba umar abdulmumin shi ne eh. umar abdullahi umar eh, na gani na gani allah ya saka da alkhairi allah kai mizani na allah ya saka da alkhairi malam yusuf usman mani gashi nan yana ɗauka mana abin nan kuma gashi ya sake bayarwa shi ma yana kokari da wayan shi da sauransu yana ɗauka mana mutanen garin manin nan fa mutanen albarka ne ya ah. ba da nawa malam yusuf mani ya ba da nawa ya ba da dubu ɗaya malam yusuf mani allah saka da alkhairi ɗan garin kunnan mutanen albarka ne akwai wani malam yusuf mani a katsina yana cikin masu hazaƙa sosai duk karatun da muka ya kai shekara biyu ya fi kowa ya ɗawa. ana tura za ga ko ta ina kasashen waje ina ina wani datti da mutumin kirki Allah ya saka da alkhairi na'am malam yakubu mai littafi Allah ya saka da alkhairi ya bada naira dubu ɗaya da ɗari biyar na'am na'am na'am sai waye na'am na'am malam malam usman kuka dubu biyu hmm. malam usman allah ya saka da alkhairi ya ba da naira dubu biyu ba na ji ana kabbara ba yawwa haka ai sahab sunna ne sahabbai in suka ji abu ya musu al'adabi sai su yi kabbara mu ma muna son abin yi kyau sai ai man sanna fil islami yawwa to na'am na'am sai malam Musa malam Musa ya da wanke ya da wanke na gayu ko na'am malam Musa Muhammad Galadima na'am yawwa mala yahu zaka ke tuna musu malam musa abdulhamid ya bada nawa ya bada dubu daya allah kai mi gani allah zaka da alkhairi sai yawa sai yawa Na'am, Malam Ibrahim Sa'id. Ya ba da Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara buɗe a takbir. Malam Ibrahim Sa'id ya ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyar. Kowa ya kasan zon kira suna ba. Na'am, Allah ya saka da alkhairi. Na'am, sai wannan malamin ya sunan. <laughs> Eh? Na'am, number nine. Malam Dauda Muhammad Usman ya bada wanke. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara buɗi. Ya bada naira dubu ɗaya a takbir. Mata Allah. Sai waye. Yawwa daga waje waye ya turo. A faɗa sunna ne. Ya aiko da nawa? To, Malam Umar Abdullahi Umar. Allah ya saka da alheri baka ce da ko da yake na'am Allah ya ba ku yi kabbara taman na goraye to taman ka bani naka zaka ba kuma a madadin ofis naka da madadin goraye a yi bayan mutum ya bayar kana iya fitarwa kuma ka ce a madadin mahaifina da ya rasu ga na mahaifina shi ma a sa sunan shi ladan ya je min shine sadaka jariya da ake cewa in kana iya cira ka ce ga na mahaifi a kabari ga na mahaifiyata da take kabari ga na wani dan uwana da yake kabari shi ma Allah ya mishi a sa sunan shi duk addu'an da za a yi duk shekaru da za a yi tai ana ɗauka wannan dan ba da aka ba sai ka shekara dubu suna cin gajiyan shi a cikin kabari da haka ba mutum ya bar yana iya sa wa iyayensa ko ba a buɗe na'am ga gata malam na bayar ya ba da malam ai adamu mala adamu na'am mala adamu menene mala adamu ma sarkin kokari sune za zama midiya dama mala adam muhammad ko ya ba da naira dubu ɗaya an da kabir Allah ya aurar da kai da mace ta gari salaha mu'mina na adam isa to na sa adam muhammad yanzu yana wa adam muhammad ba zan goge ba na'am ga mala salih na'am malam salis ya bada dubu ɗaya. malam salis ya bada naira dubu ɗaya. Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara dukiya albarka shi da malamin shi Allah ya aurar da kai shi da malamin shi auren waye eh? malam salis shi da wani malamin sa eh to haka dai haka ban samu ne ya bada nawa dubu ɗaya. Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗi yana nan ba nawa ne malam salis eh shine nan batu yawwa Allahu akbar na'am muna muna muna ji sai waye Sora eh, Umar Alhaji Gambo. Na'am. Na'am. ne turo ɗari biyar. To, a takbir, ya sunanka? Musa Muhammad. Eh, Musa Muhammad. Musa Muhammad Galadima a takbir Allah ki kan mahaifi Musa Muhammad Galadima dan bi onan ko je kan bi onan Allah ki kan kaka Allah ta albarka to na'am na'am muna ji muna na Dr. Sani Dr. Sani nawa ya bayar ya bayar da riba Dr. Sani to Muhammad Sani Shehu. Shehu. To Allah saka daji da Sani Rijiyar ne. Allah ya saka da alkhairi. Allah kai mizani. Na'am na'am to. Na'am ga aljirjani ya bada ɗari biyar. Aljirjani. Allah ya saka da alkhairi aljirjani. Eh sun yi kokari. Chaman nasu bai motsa ba shine suke motsin. me suna algirganin ahmad tijjani husaini yawwa ba na miya sunanka abubakar alimar mai tara ya ba da dubu da kai kenan eh. na'am al-takbir za mu baka sakatare to na gora tun da kayi kokari abubakar menene abubakar ali umar allah ya saka da alkhairi Allah kan mahaifiya Allah kai haske kabarinta to sai sai wa kuma ina Abdullahi Usman ban ji ka ba sai shanu yaya za ka ba da shanu nawa nawa za ka kawo da yawa ba ba takura to Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara maka buɗi Allah baka lafiya sosai Allah albarkace ka Abdullahi Usman go ya ba da naira dubu ɗaya in advance hmm. an gane shi kuwa gashi nan wanda ya fi kowa zuwa da wuri gaji daga nesa da ƙafa za a gan shi baya fashi Allah ya saka da alheri na'am sunayen kowa ya bayar kenan Mm, akwai wanda ba su bayar ba mm, akwai wanda ba su bayar ba eh ba na ya ba da dubu daya eh ba na <laughs> ba da ya ajiye suka sama ido ne me kai ne wane amir alhaji gambo ne eh bai zo ba ne? ya fita? to to ya fita yanzu ne? to to to Allah kawo shi lafiya ni sakatare tsohon sakatare ya bayar ko ma sakatare ina man sadiq na'am man yahuda ya bayar a ah, wannan ba a yi shi sosai na fi malam yahuza ya ba da naira dubu biyar Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara buɗi Allah ya san albarka Allah kai mizani sai waye chairman a wani chairman yanzu muna lancin ne ba gashin chairman ba na'am sai wa ina man sadiq ne man sadiq bai zo ba ne yau to za a sa kunan shi in advance ana jiran sakon shi yanzu an gama da na kowa kenan ta Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kai mizani ina taman ne ya matso kusa ga matso kusa rubuta min namban wayan ka ana to Allah saka da alkhairi a hada a game aka samu to waɗanda za su saurare mu daga nesa wani zai iya buƙatar namban waya za mu ba da na'am za a ba da nambobin waya guda biyu na farko rahimahullah na waje to rahimahullah mana ya hayar bismillah ka ji me yake tafiya ko to muna jira muna jira waɗanda za su buƙaci namban waya zan ba da namban waya guda biyu na farko 070 66 04 93 07 an mutum ya kira za a gaya mishi yadda zai turo taimakonsa namba na biyu 081 42 57 77 77 ne malam baba

Nomba na biyu 081 41 25 7175 Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa Allah saka da alkhairi na to Allahu akbar mun samu naira dubu sha takwas da ɗari biyar Allah saka da alkhairi in an hada da naira dubu biyar na malam yahuza ishirin da uku da ɗari biyar ga naira dubu ɗaya Ishirin da hudu da ɗari biyar ma'ana rahimahullah ba mu ji gaba na'am nawa za a sa in ba su kai kaurin ba sai a ba mu rana yawa an manta shi ne ko Allah ya saka da alkhairi taron ya yi albarka Allah ya saka da alkhairi at takbir Malam ya haya rahimahullah ya bada naira dubu biyu Allah Madaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah Madaukakin sarki ya kai mizani to yanzu da zuwa an ce dubu ashirin da nawa ya tsaya da ɗari ashirin da hudu da ɗari biyar yanzu dubu ashirin da shida da ɗari biyar to Allah sa alkhairi Allah saka da alkhairi Allah ya kai mizani a idan aka haɗa sai mu ga ya za a yi tun daga kasuwan waya ɗin kusa sai a ga wani waya za a samu da haka kamar yadda muka faɗa kofan taimakon abu da yake in wani ya zo da taimakonsa daga nesa in aka haɗa ko na waya sai a je a sayi waya sauran abubuwa kuma a hankali sai a yi ƙoƙari a san kuma yadda za a haɗa duk wanda ya ba da taimakonsa Allah maɗaukacin sarki ya sani Allah maɗaukacin sarki ya saka mai shi da alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci kasuwancin waɗanda suke kasuwanci waɗanda ma'aikata ne Allah albarkaci ayyukansu matsaloli da suke fuskanta na rayuwa ga wani ya turo naira ɗari biyar daga waye daga wani bawan Allah bai faɗi sunansa ba Allah ya saka da alkhairi yanzu ya zama dubu ashirin da nawa dubu ashirin da bakwai za a iya samun wayan haka ai amma za a tsaya ma tukuna a game za a samu zuwa alhamis ko juma ko litinin ya zama kafin litinin za a yi kokarin a samu waya sai a zo da wayar. a nuna a ce to ga wayan da aka samu Allah maɗaukacin sarki ya saka da alkhairi Allah ya kai cikin mizanin kyawawan ayyuka waɗanda suke da matsaloli na rayuwa dalilin wannan sadaka Allah ya kaɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa tadara kul humuma wal humuma bis sadaqati idan kuna fama da bakin ciki da damuwa da matsaloli na yau da kullum annabi yace ku rika ba da sadaka ba da sadakan nan yakshifullahu ta'ala durrakum duk wani cuta da yake damun ku da iyalanku sai Allah ya rika kakkabewa yana ba su lafiya wa yansurkum ala aduwikum in kuna da makiya na ɓoye da na fili sai Allah magance muku su ba tare da makon sani ba to ya Allah bayinka suna da wannan bukata kuma sun bayar Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da abin da manzon Allah faɗa cikin hadisinsa Allah ka haɗe musu ka kaɗe musu hau da bala'i ka yafe kurakurai ka ɗauke musu matsalolin yau da kullum Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah haɗa fuskokin mu cikin aljanna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika <laughs> eh a ba samun ya rike